وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاتقس قوتا من البركة وتر رمضان هجرا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo sha bakwai ga watan tara dubu biyu da takwas za mu ci gaba a inda muka tsaya cikin ayata cikin suratul ahzab ayata ashirin da takwas na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي كل أزواجك إن

وأضاعت لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja mai kima mai isa kasaitaccen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kira ne na girmamawa ya harfu nida mabanin ala sukuni la mahalla lahu min al da ma منادى مبني على الضم في محل رفع kalima كلمة تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب النبي بدل من أي الذي تقدم مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره Allah ce ya kai wannan annabi mai daraja kul ka faɗa kul fi'il amrin majzum alamatu jazmihi as-sukunu ala akhirih wal fa'ilu damir mustatirin anta ka faɗa ya kai wannan manzo mai daraja li azwajika ga matanka matan annabi kuma yau ta cikin gida ce maganas ka faɗa ga matanka na aure in kuntunna turidinal hayatar duniya in kun kasance kuna nufin rayuwar duniya kawai wa zinataha da ƙawace-ƙawacen duniya da adonta fata'alaina to ku taho ukunna in jiyar da ku daɗi ta hanyar ba ku abin da kuke bukata wanda shine ake kira mutu'atu talaq wa usarrihukunna sannan in sauwaƙe muku in sake ku sarahan jamila saki wanda yake mai kyau ba cin mutunci ba faɗa ba rigima wa in kuntunna in kuma kun kasance turidin Allah kuna nufin Allah kuna fatan Allah wa rasulahu kuna nufin bin manzan Allah waddaral akhirata kuna nufin samun gidan ƙarshe shine aljanna fa inna Allah tabbas Allah ta'ala maɗaukacin sarki a adda ya yi tanadin ajaran azima lada mai girma lil muhsinati min kunna ga masu kyautatawa da ihsani min kunna daga cikin ku ko matan annabi min dinnan ba tabi'idiyya bace min ce bayaniya da jinsiya ana nufin ku din Allah ya tanadin lada mai girma ya nisa annabi ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallama masu daraja man ya ati min kunna bi fahishatin wacce ta zo daga cikinku daga alfasha shine gingime man laifi mubayyanatin bayyananniya a fili ko mu mubayyanatin wacce aka fito da ita fili aka bayyana ta yudha'af za a ninka al'azabu azaba laha ga ita wacce ta aikata wannan alfasha din bi ifaini ninki har sau biyu wa kana zalika wannan ya kasance yasiran mai sauƙi ne ala Allah a bisa Allah subhanahu wa ta'ala wa mai yaqnut min kunna wacce kuma ta bayyanar da biyayyarta lillahi ga Allah min kunna daga cikinku wa rasulihi ta bayyanar da biyayyarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa salihan kuma ta biyar da aiki na kwarai nuqtiha ajraha Allah ce za mu ba ta ladanta marrataini sau biyu ninki biyu marra biyu dandazon lada biyu wa a'tadana laha kuma mu yi tanadi a gare ta ko mun yi tanadi a gare ta riskan lada ko arziki ko wadata kariman mai karamci wanda baya yankewa shine na aljanna Da wannan aya al-imam ya rawaito hadisi mai lamba ta 1479 da da abu ya ala ta hanyar simaku dina har daga abdullahi dan abbas daga umar haka imam bukhari ya rawaito imam muslim ya rawaito al-imam da al ahmad da al'imamun imam nasa'i su rawaito ta hanyar al zuhuri daga ubaidillah bin abdullahi bin ubay shi ma daga abdullahi dan abbas daga umar ya ruwaito wannan cewa dalilin saukan wannan aya matan annabi ne suka tambaye shi cewa ya ba su wani abu na duniya suka nemi ƙari a kan ciyar da su da yake saboda suna ganin matan duniya suna cafa ado suna kwalliya suna kecare ni kuma sannan suka dinga tamar da hankali ta hanyar kishin da ke tsakaninsu to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yi rantsuwa zai ƙaurace musu har wata guda ya koma masallaci ya yi wata guda shine wannan aya ta sauka haka imamu tabarani ya tabari ya rawaito daga katada yana da shawahi. cewa matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da wannan aya ta sauka su tara ne na na aisha na na hafsa ummu habiba na na sauda ummu salama safiyatul khaibariya maimunatul hilaliya zainab bintu jahash juwairiya bintul harith waɗannan su ne tara daga cikin matan annabi sallallahu goma sha ɗaya waɗanda ya aura yadda ya aure su a jerance ta farko ice na na khadija ta biyu ita ce na na sauda ita ce mace ta biyu da ya aura ko na na aisha ya fara aure na na sauda ta riga ta tarewa ta uku da ya aura matansa a duniya ita ce na na aisha ta hudu na na hafsa ta biyar zainab bintu khuzaima sai kuma ummu salama sai juwairiya Bintu haris sai zainab bintu jahashi sai ummu habiba bintu abi sai maimuna Bintu haris ita ce matar da annabi ya aura ta karshe dukkanin su sun ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in banda guda biyu nana Khadija da kuma nana Zainab bintul Harith nana Aisha ta ruwaito hadisi 2210 nana Ummu Salama ta ruwaito hadisi 378 maimuna ta rawaito hadisi saba'in da shida ummu habiba ta rawaito hadisi sittin da biyar hafsa ta rawaito hadisi sittin juwairiya ta rawaito hadisi biyar sauda ta rawaito hadisi biyar zainab bintu jahash ta rawaito hadisi tara safiya ta rawaito hadisi goma zainab bintu khuzaima ba ta rawaito hadisi ko ɗaya ba in aka hada duka matan annabi sallallahu alaihi wasallama in banda na na aisha su rawaito hadisi dubu shida da takwas in an hada da nana na aisha dubu biyu da ɗari biyu da goma ya zama hadisan da matan annabi suka rawaito su duka dubu biyu da ɗari takwas da goma sha takwas wata za ta shiga addinin musulunci daga yana kike baiwar Allah daga ina kike daga ina kike daga jos kika zo za ki shiga addinin musulunci ke kike so ki shiga addinin musulunci akan kanki da yardarki ko wani ne ya ce miki sai kin musulunta dole da yardarki ko to barin gaya miki kalmar da mutum ya faɗe ta ya yadda da ita ya kudure ta ya zama musulmi in kin yadda da ita nan take kin zama musulmi kamar kowa zan faɗa sai ki maimaita a bayana ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abin da kika ce kin ce kin yarda kin aminta kin shaida daga yau ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kin yarda da haka kuma kika ce kin yarda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Qur'ani da musulunci daga yau kin yarda da haka kin yarda to wannan ya mai da ke musulma ne sunanki Maryam to ai ba sai an canza miki suna ba da ba Maryam ai babban mace ce mai daraja a musulunci za a ci gaba da kiran ki Maryam musulma kin ji ko Maryam tana cikin mata masu daraja a addinin musulunci wanda Allah ya kama sunanta sau 34 a cikin Alkur'ani har akwai sura da ake kiranta suratu Maryam kin ga kenan ba bukatar sai an canza miki wani sunan tunda Maryam karɓaɓɓen suna ne a musulunci za ka za a ci gaba da kiranki Maryam musulma Maryam duk wanda ya shiga addinin musulunci abu akwai abubuwa da suka hau kansa wanda su ne fassara waccan kalma miƙa wuya ga Allah da biyayya ga manzon Allah da aiwatar da ayyuka na musulunci yanzu yanzu da kika zama musulma a yanzu haka abubuwa sun hau kanki kamar yin wanka da yin sallah in kina da tsarki a lokacin da sallar da lokacin ta bai fita ba kuma za a karantar da ke addinin musulunci har ki fahimci addinin ki gane shi ki san me kika shigo muna fatan yan kwamitinmu suna nan kusa da ke su ne suke yin wannan aiki kuma za su taimaka miki kuma duk kina da matsaloli ki musu bayani kin ji ko Allah ya tabbatar da ke Allah ya miki albarka Allah ya sa ki karatu ki je ki ci gaba da yada addinin musulunci da kira zuwa gare shi to waɗannan mata na annabi sallallahu alaihi wa sallama mun ce biyu ne kawai daga cikin su basu ruwaito hadisai ba saboda su duk sun rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah shine na Khadija da kuma nana Zainab bintu Khuzaima wanda duka zamanta da annabi ma wata biyu ne kawai ta koma ga Allah shida daga cikin matan nan Qurayshawa ne daya daga Banu Isra'ila hudu daga sauran kabilun Larabawa waɗanda suka rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama su biyu ne Khadija yar Kuwailid da kuma Zainab yar Khuzaima ya bar tara a duniya Qurayshawa daga ciki akwai na na Khadija, na na Sauda, Ummu Salama, Aisha, Hafsa, Ummu Habiba. Sauran kuma daga kabilun Laraba akwai Zainab binti Jahash, akwai Maimuna, akwai Zainab yar Khuzaima, akwai Juwariya, daga Banu Isra'ila kuma akwai Safiya, ita ce wacce aka samo daga Banu Isra'ila. Yana da sadaka guda biyu, akwai Mariyatul Qibtiyya, akwai Rayhanatu. kamar yadda ibnu qayyim ya faɗa a cikin littafin sa qayyim zadul ma'ad da kuma abin da ibn ya faɗa a cikin jawami usira da abinda dr ayman zawa eh, dr ayman eh, akramu biya ya rawaito a cikin asiratin nabawiyya as-sahiha zawarawa daga cikin su dukan su zawarawa ne sun taɓa yin aure kafin annabi ya aure su in banda na na aisha khadija ta yi aure sau biyu miji na farko da ta aura sunansa atiku bin abid da kuma abu halatta ta haifi 'ya'ya uku ɗaya na atiku biyu kuma na abu hala sannan ta zo ta haifa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa guda shida maza guda biyu mata guda hudu akwai nana Zainab akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum akwai Fatima mazan kuma akwai Ibrahim a abin nan kai akwai Abdullahi al-Muqallab bi Tayyib tahir da kuma Al-Qasim sai ko mariyatul kiftiya ita ce ta haifa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ɗansa na ƙarshe ibrahim wanda shi kaɗai ne wanda aka haifa a madina sai na na saudatu sunan mijinta sakaranu ɗan amuru bayan rasuwan wannan mijin nata manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta mumini ne ya yi imani da allah kuma allah ya masa rasuwa sai ya zama danginta tunda musulunta ta yi danginta ba mai kula da ita shine annabi sallallahu alaihi wasallama wata sahabiya da ake kiranta khawlatu bintu hakim tace ya rasulullah ka auri wannan baiwa Allah ka rufa mata asiri saboda halin da ta shiga yan uwanta duk ba musulmi in ta koma gida za su fitine ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata dama kamar da yazo a cikin siyaru a alamun nubala na al-Imam zahabi cikin mujalladi na daya yaje ta je ta sanar mata kuma ta ji dadin auren manzon Allah ya aure ta ta rasu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira wato bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara arba'in da hudu sai yana na hafsa wanda sunan mijinta kunaisu dan huzafa kunaisu dan huzafa shine mijinta kuma musulmi ne yayi shahada a yakin badar bayan ta gama ta kama sai sayyidina umar ya zo ya samu sayyidina usman ya ce in kana son yata hafsa na baka usman ya ce kamar kwana biyu tukuna in yi tunani bayan sun haɗu ya ce ba ni da buƙatar yin aure yanzu sai je samu sayyidina abubakar ya ce masa ga ya ta hafsa ka aura sayyidina abubakar bai ce e ba bai ce a'a ba ashe lokacin da shi yake shawartar sayyidina abubakar ya auri yarsa lokacin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana shawara da sayyidina abubakar akan zai auri hafsa yar sayyidina umar dan haka manzan Allah ya auri hafsa yar sayyidina umar bayan sun haɗu da sayyidina abubakar da sayyidina umar sai yake ce masa abin da ya sa ka garan nan ban wato baka amsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun tattauna da shi ya ce zai auri yarka shi yasa nayi shiru ban ce eh ba ban ce a'a ba in yana nan akan shawara zai aure ta bai kamata in nemi aure da shi ba in ko ya fasa ni sai in shigo daga baya kuma bai kamata in gaya maka sirrin manzan Allah ba shi ne manzo Allah ya aure ta a shekara ta uku ta rasu a shekara ta arba'in da biyar bayan hijira sai zainab yar huzaima mijinta sunansa ubaidullahi dan harith ya yi shahada a badar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta uku tara ta ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon wata biyu Allah ya mata rasuwa sai ta biyar ummu ummu salama mijinta sunansa Abu Salama yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abdul Asad sunansa shi Abu Salama to shine shi ma aka ji masa rauni a yakin Uhud shine yayi shahada sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta a shekara ta hudu ta rasu a shekara ta 61 bayan hijira sai ta shida Zainab binti Jahashi mahaifinta mahaifiyarta sunanta Umaymatu yar Abdul Muttalibi dan haka sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta bangaren wato ta bangaren uwa kenan mijinta sunansa zaidu dan harisa wanda za mu ba da kisarsa a game da abin da ya faru ya aure ta a shekara ta biyar sannan ba su daɗe ba suka rabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta rasu a shekara ta 20 tana da shekara 50 wato bayan hijira sai ta bakwai ummu habiba sunanta ramlatu ya abu sufyan sunan mahaifinta abu sufyan mijinta sunansa abdullahi dan jahash wanda aka yi ta saɓani cewa me ya faru gare shi rudda ya yi ko kuma mutuwa ya a musulmi amma kauli rajihi ya mutu musulmi ne a kasar habasha manzon Allah ya aika wa sarkin habasha ya aura masa ita ummu habiba sarkin habasha ya biya sadaki ya aure ta ya aura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ya turo da dan sako aka kawo ta Madina ta rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa sa ga Allah ta rasu a shekara ta 44 bayan hijira sai ta takwas Juwairiya mijinta sunanta musafi bin safwan an kashe shi a yakin muraisi'u sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta shida bayan hijira ta rasu a shekara ta hamsin da shida tana da shekara sittin a duniya sai safiya yar huyayi dan akhtab mahaifiyarta sunanta barratu yasam'ud wanda ita ce kadai banu isra'ila kuma an ce jikanyar ko kuma daga zuriyar annabi haruna ta fito wanda lokacin da wata rana rigima ya haɗa su da matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi mata gore suka ce tashi can ba yahudiya sai ta koma ɗaki ta dinga rusa kuka yadda kuke cewa waɗanda suka musulunta sababbin musulunta duk wanda ya kara ce wanda ya musulunta ya magori ya ce ma arni ko ce masa to shi sai ya zo mun sake jaddada masa kalmar shahada da suka gaya mata haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta yace to ke bakin bayan musu da amsa ki ce ke jikar annabi haruna ce kuma ma'amminki annabi musa ne kuma ga mijinki yanzu annabi muhammadu wanda su ba samu wannan darajar gaba ɗaya ba to ki gaya musu haka kirama ke ma manzo Allah ya ce ta je ta rama da shine ta je ta rama ita ma ta rasu a lokacin gwamnatin ma'awiya tana da shekara hamsin da biyu ko a shekara ta hamsin da biyu sai maimuna mahaifiyarta mahaifiyarta hindu yar aufu mahaifanta suna harisu dan huznu mijinta shine mas'ud bin amru umairu thaqafi sannan ta aure na biyu ta abu abu rahab bin abdul uzza bayan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ita ce matarsa ta ƙarshe ta rasu a shekara ta 66 abdullahi dan abbas yayi mata sallah wanda shi dan kalata ne domin mahaifiyar abdullahi dan abbas sunanta lubabatul kubara ana mata lakabi da ummul fadli ko alkunya da ummul fadli ita ce matar abbas to shine da ta rasu yasa aka aka aka kawo ta yi mata sallah shi abdullahi dan abbas lokacin tana da shekara 81 a duniya sai aisha yar abubakar mahaifiyarta sunanta ummu ruman jikar abu kuhafa kaka baban sayyidina abubakar da ummul khairi mahaifiyar sayyidina abubakar yar uwar abdurrahman shakikiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a maka tana da shekara shida zuwa zuwa zuwa bakwai ta rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara goma sha ɗaya lokacin da annabi ya koma ga Allah tana da shekara goma sha tara ta rasu a shekara ta hamsin da bakwai ko hamsin da takwas an binne ta a baki a abu huraira ya yi mata sallah waɗannan su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallama a takaice guda goma sha ɗaya a cikin shiri na da nake gabatarwa a gidan rediyo freedom na jihar kano mai taken kundin tarihi duk na ba da cikakken tarihin kowace daga cikin matan annabi da 'ya'yansa da kuma cikakkiyar siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana nan an buga shi a jikin plate na MP3 ana siyarwa na kundin tarihi kuma akwai website da muke so za mu buɗe kwanan nan www.daurawa.net wanda dukkan tafsiran nan ga baki ɗaya da ake da karatuttuka ko ina kake a duniya za ka iya downloading ka iya za ka iya ganin duk waɗannan karatuttukan da muke gabatarwa in an gama design ɗin website ɗin an sake shi akan net kowa sai ɗauki adres ɗin ya rike za mu sanar duk inda kake a duniya za ka iya ɗaukan ko ka kwafa ko ka downloading ko ka ɗiba na karatuttuka ko ka saurara ko ina kake a duniya muna nan muna shirye-shiryen wannan har ma an fara yi insha Allah. To shi Allah subhanahu Wata'ala ta'ala yake gaya mana wannan cewa su matan annabi ba kamar daidai suke da sauran matan mutane ba na wa man yaqlut min kunna lillah wacce ta biyayya lillahi ga Allah min kunna daga cikin kuwa rasulihi ta biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa amal salihan kuma ta yi aiki na kwarai nu'tiha ajraha Allah ce za mu ba ta ladanta marrataini ninki biyu wa a'tadana laha rizqan karima kuma za mu yi mata tanadin arziki wanda yake mai karamci wanda baya yankewa na'am يا نساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن تخضعن بالقول الذي في قلبه وقلن قولا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله سبحانه وتعالى يتي يا نساء النبي يا كو ماتن النبي من درجه kuma kun samu daraja kasancewa ku matan annabi sahabban annabi matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ko fa ba kamar ɗaya ne daga cikin matan duniya ba Shi ne malamai suka ce abinda ake nufi nan da suka ce Allah ta'ala ya ba su abubuwa guda uku ne shi yasa ce sun fi ragowar mata at-tafdilu ala sa'irin nisa'i lastunna ka ahadin minan nisa'i ba kamar sauran mata kuke na duniya ba na biyu da Allah ya sanya su ummahatil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum na uku da Allah ta'ala ya hana manzan Allah ya sake su yace la yahillu lakan nisa'u min ba'du bayan su Allah ya ce kakka ƙara yin aure kuma kuma su ka a sake su matanka ne a duniya matanka ne a lahira kuma Allah ya ce kakku auri matan manzan Allah matansa ne a duniya matansa ne aljanna daka wannan shine yasa suka fi ragowar mata duka init taqaitunna in kun kiyaye dokokin Allah kun bi Allah da takawa fala takhda'ana bil qawli kada ku dinga rangwada bil qawli da magana ku dinga rangwada magana ku kuna gwalangwaso da ita fa yatma allazi fi qalbihi maradun sai wanda akwai ciwon sha'awa a zuciyarsa sai ya tsammani ya sa rai cewa kun karkato zuwa gare shi ne wa kulna ku faɗi magana ƙaunar ma'arufa magana sananniya shi yasa malamai suka ce mustahabbi ne ga mace in za ta yi magana da wanda ba mijinta ba sai ta kumbura kumacinta yadda babu tajawidi a cikin muryar babu gunna ba hauɗa ba kalkala subura da kubura da akbar eh. amma in mijinta ne sai ka ji hai'a da gunna ko da kalkala kubura da subura da akbaru amma in ba mijinta bane to ta cika kumatunta da iska sannu da zuwa ta fata rai don ka ɗauka mijinta ne ko shi yasa aka hana su amma in mijinki ne siran ta siranta ki yadda za ta shiga cikin zuciyarsa ja ta yi mata tajawibi inda ake ja harka shida da za inda ja harka biyu duk ja sannan ki fitar da makharijul huruf sannan ki cire harafin karshe kamar da manzo Allah in zai wa nana Aisha magana sai ce ayish sai cire ta din sai ma ki dan cire dan wani harafi haka yadda jan zai dan yi tsawo da zama akwai wani sako na musamman a cikin magana to aka ce wa kunna kaulan ma'arufa. to Allah ta'ala ce wa karna ku tabbata ku yi zaman ku fi buyuti kunna cikin gidajenku akan wannan aya Allah ya ji kan shabbakar Abu Zaid mai dade da rasuwa ba yayin littafi mai suna Irasatul Fadila wanda yace sai da ya duba littafi ɗari a kansa yadda ya kamata mata su kare mutuncinsu wajen sa hijabi wanda can gaban an zo wajen min wara hijab za mu bayani akan ka'idar hijabi da dokokinsa to anan yake cewa wajibi ne mata su gane Allah ya raba aiki ne kashi biyu aikin maza a waje aikin mata a cikin gida duk ranar da maza suka koma gida mata suka fito to al'amari ya rikice don kowa kenan bai yarda aikin da Allah ya dora masa ba wanda ya dace da halittarsa mata masu tausayi ne masu rahama ne masu ainihin tsoro ne ba su da kwanji ba a sa su aikin karfi ba hannunsu mai laushi ne kafarsu ba faso ba kaushi so da haka an yi su ne don su reno su reni malamai su reni 'yan kasuwa su reni shugabanni su gina al'umma su kuma maza aka yi musu kwanji aka musu dan tamoji tamoji haka aka fidda su waje aka ce ku je ku sara ku je ku yi faskare ku yi gini ku dauka ku tura ku danno duk aikin wahala aka ce ku kuma ku je ku yi ku kuma an kawo ku sarrafa sai a ci tare to duk ranar da kowa ya ce aikin da Allah ya dora ma bai ishe shi ba to al'amari ya lalace mace na sha'awa ta zama namiji na namiji na sha'awa ya koma mace to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa karna ku tabbata fi buyuti kunna a cikin gidajenku wala tabarrajna akwai kira'an wa kirna ku nutsu kenan a cikin gidajenku wala tabarrajna kada ku dinga tabarruji shine shiga ta rashin mutunci tabarrujal jahiliyatul ula irin tabarruji wato shiga ta lalata wacce ake yi a zamanin jahiliya farko tun a zamanin jahiliya mace sai ta shiga ta rashin mutunci ta zo ta wuce ta gaban mazaje shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ahlin nar lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun ka aznabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asminatil bukht la yadkhulna al-janna ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا Yace mutum biyu ‘yan wuta ne ban gansu ba ɗaya mutane ne za su tafka bulala su dinga zana mutane babu gaira ba dalili da kuma wasu mata kasiyatun ariyatu sun sa tufafi amma tsirara suke tafiya ma'ilatun masu gwalangwaso masu rangwada akan titi suna tafiya suna kakkarewa kamar wacce ciwon aljanu ya kama ta <laughs> mumilatun rukunsu hunna in ga kansu ka na cilbukuti sun yi tozo da shi wani daurin dan kwala haka sai ka ɗauka ainihin dala ka dora mata la da aljanna Janna, irinsu ba za su shiga aljanna ba wala yajidina rihaha ƙanshin aljanna ma ba za su ji a hancin su ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kamsi mi shi kuma aljanna ƙanshinta yana cikewa ne in ya rage saura shekara 500 ka karasa bakin aljanna daga nan ne zaka fara jiwo kanshin ta to su kanshin ma ba za su ji ba haka masu sha'awar matansu su dinga shiga ta fitsara sai ka ga wata mata in ta wuce in ta wata shigar ta lesi wai akwai wata riga da ake kira jahannama ga fasinja to jahannama kam ta samu fasinja ci gaba sai ka ga wani yawo matarsa wani irin lesi in ta wuce wallahi sai ka iya faɗar siket ɗinta wani iri ne wata ma sai ka iya faɗar cewa kamfan da ta sa wani iri ne dress ɗinta wani iri ne saboda gashi nan a fili a yayyage yake a hukuje yake gashi yi sharara ko mutum ya riko hannun matarsa suna tafiya duk gari an san cewa kamfan da ta sa jiya ja ne ko baki ne ko shuɗi ko fari ina mutunci yake ana to irin wannan ne aka ce la yadkhulul jannata bi dayus allazi yaqirru khabatha fi ahlihi ba zai shiga aljanna ba da yus wanda yake tabbatar da barna a cikin iyalansa saboda haka wala fala shine akai kauli hudu anan an ce shine ma'anar zamanin jahiliya farko ya hada da duk wani zamani da ba abu Allah a cikin sa ba amma kauli rajihi tsakanin annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallama yadda aka samu wato shari'a ta yi laushi mutane suka yi watsi da wannan wa mana salata Allah ya ce ku tsayar da sallah ya ku matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa atina zakata in Allah ya hore muku wadata ku ba da zakka wa atina Allah ku yi biyayya ga Allah wa rasulahu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama innama kadai adatu hasrin wa kasrin inna ce ma ta shige ta fa takhuffaha an al-amali wa tuzilu ikhtisasaha bil jumla al-ismiyya kisa ake kiranta kafa makfufa sai ta koma adatu hasrin wa kasrin kadai yuridu Allah Allah yana nufin liyudhiba Allah huna lamu ta'lil ليذهب يذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمضة جوازا بعد لام التعليل الله هنا نفن يتفيد الرجسة دتي da kazanta da annakiya da dauda ga barin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafiyar ankum ga barinku ahlal baiti annan ce mansubun ne alal nida ko a'ani ahlal baiti in an ce a'a ne fi'ilin wa fa'il kenan ahala sai zo maf'ulun bihi albaytu mudafun ilayhi ko kuma ya harfu nida ahla albayti ya kuma abota wannan gida na manzon Allah Allah yana nufin ya tafi da kazanta ga barinku ya kuma abota zaman gidan annabi su ne matansa da 'ya'yansa wasu na fassara wannan aya su fidda matan annabi daga cikin ahlul baiti na yi wata lacca mai taken alaka tsakanin ahalul baiti da sahabbai duk inda Allah ya amfani da kalmar ahalu ko baitu sai da na kawo su a cikin alkur'ani amma ahali ya zo daban da yawa baitu ya zo daban da yawa amma a guri uku kadai a cikin alkur'ani aka samu inda ahalu ya zo tare da baiti kuma duk inda ya zo dinnan zaka ga siyakin ana magana ne akan matar gida shi mai gida da uwar gida su ne ahalul baiti kamar yadda ya zo a cikin suratu Hudun. lokacin da Allah ta'ala ya aiko mala'iku su halakar da mutanen da suke luwadi sai suka biya kuma aka ce suwa annabi Ibrahim bishara matarsa za ta haihu lokacin duk sun tsufa ita Sara kenan da suka yi mata bishara za ta haihu fa dhahikat sai ta yi dariya Allah ya ce fa basharna ha bi ishaqa sai muka yi mata bishara za ki samu ɗa sunansa ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub bayansa kuma za ki samu ɗa sunansa yaqub qalat sai ta ce ya wailata ya kai cona a alidu yanzu na haihu wa ana ajuzu bayan ni tsohuwa ce wa haza ba'ali shaikha wannan mijin na dattijo ne inna haza lalle haihuwa bayan an tsufa da shaikun aji abu ne mai daura kai da ban mamaki kalu sai malaiku suka ce a na min amrillah yanzu kya dinga mamaki daga umarnin Allah da al'amarinsa inna ma yuridu Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal baiti da waye da waye anan aka kira su ahlal baiti annabi ibrahim da matarsa ɗan ma babu balle jika kenan masu fitar da matan annabi daga cikin kalmar ahlul baiti ba su ma abin da suke yi ba su ne karshe a hauka domin gashi suratu hud ta nuna ba ma dan balle a samu jikan amma mala'ika jibrilu ya kiyawo annabi ibrahim da matarsa ahlul baiti ko kuma kun ce matan annabi ba sa cin ahlul baiti kuma an kira annabi ibrahim da matarsa ahlul baiti guri na biyu da Allah ya amfani da kalma ahlul baiti suratul qasas ita ma mun wuce ta lokacin da ake magana akan haihuwar annabi Musa mahaifiyarsa ta haife shi tana jin tsoron wani abu zai same shi Allah ya mata wahayi wanda mun yi bayanin abubuwa takwas a cikin aya guda labari biyu umarni biyu hani biyu bishara biyu duk ga mafi annabi Musa a lokaci guda ha ana cewa wannan aya tana cin ayoyi masu ban fasaha da ban mamaki in ba Qur'ani ba ba yadda zaka iya tsara magana haka shine da aka ce ta jefa shi a ruwa ta jefa shi a ruwa ruwa ya ja shi ya tafi da shi gidan Fir'auna sai ta kira 'yar uwar annabi Musa ta ce masa bishi sihi ta basu bihi an junubi wa la yashuruna da aka da ya shiga gidan annabi annabi Musa yana jariri yana gidan Fir'auna aka kawo dukkan mai shayarwa ta bashi nono aka bashi nonon yaki karba yar uwa annabi Musa tana tsaye ta ga ana ta kokawan nono ya ki karba sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna Allah ce faradadnahu ila ummihi kai ta karra ainuha wa la tahzan wa turare guda uku da aka yi amfani da ahlul bait dukkaninsu mata sun shiga shubha ta biyu da suke kawa shine wai an ce ankum wai ga shi a cikin ayar ana ta cewa min kunna amma da aka zo wajen su sai aka ce ankum sai mu ce eh an ce ankum ne dan mai gidan ya shiga da an ce an kunna mai gidan ba zai shiga ba amma ankum mai gidan ya shiga matan gidan sun shiga shi yasa aka ce ankum sannan in za ku fitar da mata me yasa kuke shiga kuma da wasu matan ya kamata ka fitar da wasu mata ka shigar da wasu mata ba in dai mace ta fita to duk mace ta fita kuma suna su kore wannan sukan sa Fatima ne su fidda Aisha ban ga dalilin da zaka sa wata mace ka fidda wata mace ba sai dai ka fidda su gaba ɗaya ko ka shigar da su gaba ɗaya ko ka hakura ka ba aya yadda ta zo a ta. saboda haka wannan akwai kasar da muka yi raddi akan wannan akwai lacca musamman a daidai nan wurin to Allah ta'ala ya ce abinda Allah yake nufi ga abota wannan gida na manzon Allah da ‘ya'yansa da matansa da jikokinsa da shi kansa Allah ya tafi da kazanta ga barin gidan ga baki ɗaya wa yutahhirakum tatheera Allah ya tsarkake ku tsarkakewa matan annabi Allah ya tsarkake su ya girmama su ya mutunta su da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama واذكرنا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين kan kawo hadisin ummu salama lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Hassan da Husaini da Fatima ya kawo bargo ya lullube su yace waɗannan ba Allah ka tafi da kazanta ga barin su malaman tafsiri suka ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne dan ya shigo da waɗancan jikokin nasa cikin gidan dan in ba ta wannan hanyar ba babu wata hanya da lafazin zai hada da su shi yasa annabi ya shigo da su da bargo su ma su shiga cikin ayar a hada da annabi kenan da matansa da ƴaƴansa da jikokinsa duk sun shiga cikin wannan aya to Allah ya ce kurna ku ambata ma yutla ko ku tuna ko ku yi aiki da ma yutla abinda ake karantawa fi kunna a cikin ɗakunan ku min ayatin lahi na ayoyin Allah shine alkur'ani wal hikimati da kuma hikima shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kun ji saboda hadda cewa ma da suka mun ce sun rawaito hadisi dubu da ɗari takwas da ko su gaba su inna Allah tabbas Allah kana ya tabbata mun ce musulubatul zaman ce latifan mai tausasawa ne ga bayinsa khabiran mai cikakken sani ne na zurfafaffen sanin abin da ya buya abin da ya bayyana min babu aula wannan aya ta gaba malamai sun ce sun yi kauli biyar dangane ga saukarta ita ayan da take magana innal muslimina an yi kauli biyar dangane ga dalilin saukar wannan aya kauli na farko an ce annan a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kulna ma lahu laysa yuzkaru illa almu'minuna me yasa Allah baya ambaton kowa kullun sai dai mu'minai ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu mu ba ma jin ana ambaton mu wala yuzkaru almu'minatu ba a ambatan mu'minai bi shay'in da wani abu shine wannan aya ta sauka kamar da aka rawaito daga Abu Zubyan daga Abdullahi dan Abbas wanda Imam Tabari ya rawaito da Tabrani daga hadisin Abdullahi bin Abbas amma da sanadi ba'ifi saboda akwai Qabus bin Abi Zubyan a cikin isnadin malam Haitami ya ce Qabus da'ifun ne fal isnadu da'if kamar ya zo a cikin tafsirin al'imamin imam قولي نبي أن أم سلمة قالت يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكر يا كل أكي أنبتا مزا باء أنبتا ماتا فنزلت هذه الآية سيوانا آية تسوكا كما يدى مال مجاهد يفتا وانا الحاكم يرويتو لك مجاهد لك أم سلمة ورواية مجاهد لك أم سلمة مرسلة hakim ya sa hashi imamu zabi ya masa muwafaka imamu ahmad da imamu nasa'i a cikin tafsir da imamu tabari su rawaito daga hadisin ummu salama da sanadi Hassan haka ya zo ta wasu hanyoyin daban daga imamu nasa'i da imamu tabarani wannan hadisin na cewa ummu salama ce yi tambaya me yasa ake ambatan maza ba ambatan mata wannan aya ta sauka inji malam mujahid kauli na uku anna ummu umara al-ansariya ko ta sahabiya mai daraja ana kiranta ummu umara ce kuntu ya rasulullah bi abi wa ummi ma balur rijal yuzkaruna wala nuskar wala nisa'u me yasa ake yawan ambatan maza amma ba a ambatan mata fa nazalat hadhihi al-ayatu wannan ikira mutu ya faɗa haka bukatil bin sulaiman ya ce ummu salama ce ko ummu amara ko ɗaya daga cikinsu ko su biyan suka faɗi wannan wannan shi ma ya zo a cikin ruwayar tirmidhi daga hadisin ummu amara ya ce hasanun garibin akwai Suleiman bin Kasir a cikin isnadin shi kuma da'ifi ne sai dai hadisin yana da shawahid a cikin tafsirin Shawkani innan nisa da fi khaybatin wa khasarin qala wa mimma zaka qala li annahunna la yuzkarna bi khairin kama yuzkaru Rijalu. rijal fa nazala hadhihi al-ayatu zakarahu bin hayyan suka ce ko asma bint umays matar ja'far dan abu dan abi talib da ya shahada sai da na abubakar ya aure ta da ya shahada sai da na ali ya aure ta da ya shahada wani sahabi ya aure ta kun ji muminai mata ba a bar su sha wahala da an ga ci mumina ce sai maza a aure ta Kuka sai kuma mumina tana ta yawo da hijabi laifin ku ne sai Allah ya kama ku to shine wannan aya ta sauka Allah ta'ala ya ce to su ma muminan mata gashi ana hada su da muminai duk wani aikin arziki su ma ana yi tare da su innal muslimina lalle musulmi maza walmusulmati da musulmi maza da mata walmuminina da muminai maza Walmuminati da muminai mata wal da masu tsananin bauta ga Allah maza wal da masu tsananin bauta ga Allah mata was da masu gaskiya cikin aqidarsu da manufarsu da rayuwarsu maza was da masu gaskiya cikin aƙidasu da manufarsu da rayuwarsu masu mata wasabirina da masu haƙurin bin Allah da masu haƙuri ga barin sabon Allah da masu haƙuri da kaddara Allah maza da masu haƙurin bin Allah mata da masu haƙurin da barin sabon Allah mata da masu haƙuri ga kaddara Allah mata wal khashi'ina da masu khushu'i masu kankan da kai ga Allah maza wal khashi'ati da masu khushu'i kankan da kai ga Allah mata wal mutasaddiqina da masu bayar da damin daloli da ne nairori da pound sterling maza wal mutasaddiqati da masu bayar da gwalagwalai a je a ciyar da addinin musulunci da atamfofi da shadda da lesi da hijabi da alfarmatai mata والصائمين da masu azumin farilla da nafila maza والصائمات da masu azumin farilla da nafila mata والحافظين فروجهم da masu kiyaye gabansu da mutuncinsu ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa yin wato alfasha maza walhafizati da masu kiyaye gabansu mata ba sa zina ba sa maɗigo والذاكرين a kasiran da masu ambaton Allah da yawa da yawa maza والذاكرات da masu ambaton Allah da yawa da yawa mata a'adda Allah lahum Allah ya musu tanadin magfiratan wato gafar wa da kuma lada aziman mai girma Ambatan Allah da yawa maza da mata yanzu yana da sauƙi. domin sayyidu zakirina wa zakirati shine manzon Allah shugaban masu ambaton Allah duka duka shine manzon Allah ba wanda ya ambaci Allah da yawa kamar manzon Allah to akwai hisnul muslim littafin nan ya kawo mana azkar na kafin sallah da cikin sallah da bayan sallah da zikirin kwanciya da zikirin tashi da zikirin shiga gida da na fitowa da na cin abinci da na koshi da na asara da na riba da dukkan zikirin da zaka yi na rayuwarka azkarus sabah wal masa wazifar safe da wazifar yamma yadda manzo Allah yake da yadda ya koyar in mutum ya samu wannan littafi ya haddace shi to dukkan mafi yawan zikirorin annabi sallallahu alaihi wasallam tana ciki ko ya nemi al-azkar na Imam Nawawi ya kawo zikirori da yawa ko alkalimu tayyib na shekul islam duk sun yi bayani akan zikirorin manzan Allah ko ka shiga Riyadu salihina ko ka je karshen bulugul maram ko ka shiga cikin umdatul ahkam za ka ta ganin zikirorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko al suna nan da yawa zikirorin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in kana son ka ambaci Allah da yawa ka biyo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to nan za mu tsaya saboda maganan Zaid bin Harisa da aurensa da da waccan abinda za mu yi magana a kai 'yan gajeriya shine game da itikafi itikafi mun san lokaci yayin da za a shiga itikafi ga masu bukata kuma itikafi mustahabbi ne sai dai in mutum ya wajabta wa kansa ta hanyar bakance abinda ake kira mustahabbi ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu in ka yi shi akwai lada in baka yi shi ba babu alhaki wai samma sunnatan wa masnunan ana kiransa wa manduban wa nafilan ana kiransa mandubi da nafila da sunnatan wa masnunan abinda itikafi yake nufi al-itikafu huwa al-iqamatu ala shay in ka tsaya kana yin abu sai a ce wa antum aqifuna fil masajid antum laha aqifun wal mu'takifu wa aqifu wa antum aqifuna fil masajid min itikafi don kalmar itikafi daga akafa ne sai aka mata ziyadar alif wa ta sai ta koma kumasi daga sulasi sai koma i'ita kafa ala wazani ifta'ala ya atakifu yafta'ilu i'tikafan ifti'alan me yin i'tikafi sunansa mu'takifu ala wazani mufta'ilu gurin da ake i'tikafi mu'takafu ismu makan ko ismu zaman ko ismu hadasin inda ake shiga i'tikafi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام من ذا الله يا كسن جينا اعتكاف قانا قوما أتكم وتر رمضان فلما كان عام الذي قبض منه اعتكف عشرين يوما أما أشيكرا دا الله ذكر قلن سي اعتكاف قانا عشرين كما يدى إمام البخاري ويتو حديثي ميلما تدبو دي دا أربعين دا هدو دا أبو هريرة kana ya taki fur ashar al-awakhir min ramadan hatta tawafahu Allah azza wa jalla haka imam al-bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 2026 da muslim hadisi mai lamba ta 1172 cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafin kwana goma a Allah ya karɓi ransa so ɗaya taɓa yin kwana ashirin sannan ya taɓa yin itikafi na kwana goma a ƙarshen rayuwarsa a watan shawwal ya rama a itikafin da bai samu daman yi ba a cikin watan ramadan saboda ya ga duk matansa sun tafi itikafi yaga hewa ta yi yawa ya ce kuma da Allah kuke nufi suka ce ya ce to ni barin koma gida Shi ne koma gida sai ya rama shi a cikin wajen shawwal wanda ya sa malamai suke ga za a iya yin itikafi ko ba a watan azumi ba domin ga manzo Allah ya yi a cikin watan shawwal kamar yadda muslim ya rawaito hadisi mai lamba ta da bukhari ya rawaito 2041 itikafi ana yin sa ne a masallaci sai dai malamai sun kasu gida uku dangane ga wani masallaci ya kamata a itikafi wasu na ga babu itikafi sai a masallacin juma'a kawai in masallacin da ake juma'a za ka iya shiga ka itikafi kamar yadda zuwa cikin bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wasu ko malaman a cikin sa'adda sahabbai suna ga ba a itikafi ma sai a masallatai uku kawai shine masallaci mai alfarma na maka da masallacin manzon Allah da masallacin al nan kawai za a itikafi masu wannan ra'ayi akwai abdullahi dan mas'ud ko Huzaifa kai Abdullahi dan Mas'ud ya saba masa kuma Abdullahi dan Mas'ud ya fi Huzaifa ilimi ya fi kuma Huzaifa zurfin fahimtar fikihu kuma sun yi sabani da shi shi yana ga lalle sai an je masallatai uku in ji Huzaifa shi ko Abdullahi dan Mas'ud yana ga a'a bai fahimci hadisin ba da yake la kafa illa fi salasati masajid ma'ana la al kamila babu cikakken itikafi sai a waɗancan masallatan dalili wanda ya raka'a biyu a masallacin Makka yana da lada dubu ɗari ka haɗa shi da wanda ya zo lokacin sallar masallaci raka a biyu ya eh, zai sami lada goma Shi ne kauli na biyu masu kauli na uku suna ga kowane masallaci da ake kamsu salawati za a yi tikafi a cikinsa. amma an fi so a tafi maka in ba dama ka je na juma'a in ba dama ka yi a na unguwarku Abin da ake so dai ka keɓanta kanka ka bauta Allah sai dai ka san wanda ya je maka ya fi wanda ya je a ƙasa ya fi wanda ya je masallacin annabi kai ka san ya fi ka ba ma sai har ita kafin ka da nasa ba yawa nasa ninkin ba ninkin din naka ne to shi yasa yace la kafa wannan din na fayil kamal ne ba na fayil asli bane kamar la imani ne liman la ahada lahu ba ana nufin ba imanin duka ba ana nufin babu shashi in ba haka ba wanda bai cika alƙawari ba ya zama arni nana aisha tana cewa as-sunnatu 'ala al-mu'takif alla ya'uda maridan wa la yashhada janazatan abin da ya hau kan mai itikafi in yana yi itikafi kada ya je dubo mara lafiya kada ya halarci sallar jana'iza wala ya musamra atan kai ya shafi matarsa wa la ha kada ya rungume ta wala ya khuruj li hajatin kan ma ya fita daga masallaci don wata bukata illa lima la budda minhu sai abin da ba makawa goge baki kama ruwa wanki kai maza ka dawo wala tikafa illa bi saumin saka ba itikafi sai da azumi wala tikafa illa fi masjidin jami'in kuma shine ra'ayin na Aisha ba itikafi sai a masallacin da ake juma'a mafi karancin abin da mutum zai dauka yayi itikafin sa kwana daya in kai kwana uku yayi in kai kwana goma yayi duka wannan ya tabbata daga sahabbai sun ce babu laifi itikafi ana yin sa ne dan a shiga a ta ibada kan mutum ya fito ya ta ibada shi yasa wasu malamai suke gashi a kafa ma daga babin ka'ada ne wa baraba ana cewa a kafa ya akufu ko a kafa ya akifu ala wazani ka'ada ya ka'udu ko daraba ya diribu ita kafa ifta'ala itikafi a gurin yana nufin hafsun nafsi an tasarrufil adiya ka tsare kanka gabanin kai komo na yau da kullum ko kuma al-lumsu fil masjid zama a cikin masallaci ala sifatin makhsusatin bi bisa wata siffa keɓantacciya kuma kai niyya al-itikafu fi taslimu al-mawtakif nafsahu bil kulliya ila ibadati Allah ta'ala abinda ake kira itikafi mutum ya sallama kansa ga Allah a cikin masallaci ya ta ibada karatun Qur'ani istighfari salatin annabi hailala nazarin karatun ilimi haka zo ita kafi kuma zan kana halo ya kasuwan nan ya garin nan to me aka yi to ya ya magana wa ci zabe ne to haka ne to shikenan to ka ce na to kaga kana siyasa kana masallaci amma ta ka rufe babun siyasa ka rufe babun kasuwanci ka rufe babun komai sai dai kawai gida da zaka ji me ake ciki ko ba laifi mata ka ta dinga kama abinci ko a dinga kama daga gida so ake kawai a koma lahira amma mutum yana itikafi yana jin BBC yana jin uh, duk karerayin nan da ake ta na duniya duk yana ji yana siyan jaridu yana karanta duk wannan ba laifi bane amma dai yana rage ladan itikafin itikafi so ake kawai ka koma kai ta tunanin gamuwarka da Allah to shi yasa mazhaban malikiya eh, Abu Hanifa da aka tambaye su me itikafi shin wajibi ne ko sunna ne ko mustahabi suka ce innahu sunnatun muakkadatun fil ashr al awakhir min ramadan wa mustahabbun fi ma ada zalika amma babu abu anifa itikafi sunna ne mai karfi a cikin watan ramadan amma in ba a watan ramadan ba ne to babu laifi ka itikafi kuma sunna ne amma bai kai karfin yi a ramadan ba mazhabin malikiya da aka tambaye su mai itikafi suka ce innahu mandubun muakkadun wa laysa bi so a gurin su itikafi mandubi ne yasa ga malikiya ba itikafi sosai so da wasu shi karfi sosai ba in ba da yanzu da hadisai suka yawa da da zaka ga malami ha kawai ya kaurace ya koma masallaci yana itikafi amma da aka zo ana itikafi wasu ce ka ga mutane a masallaci me yake faruwa ce wata ibada ibada ko ba wannan ba ce ga annabi ba wani ma dauka itikafin kususiya ce ga annabi bayan gashi a iziya gashi a risala gashi a muktasar gashi a karabu gashi a misbahu gashi a muwatta malikin gashi a bukhari muslim tirmidhi ya sa ibn majah abu dauda gashi a cikin alqur'ani ya zo alqur'ani ya zo a hadisi ya zo a fiqhu an yi ijma'i akan itikadi ibada ne aka tambayi shafi'iya menene itikafi suka ce hu sunnatun mu'akkadatun fi jami'il awqati su ko da yaushe ka iya shiga itikafi a mazhaban shafi'iya suka ce wa fil ashr al awakhir min ramadan akadu amma ya fi karfi a karshen watan ramadan su kuma hanabila aka ce menene itikafi suka ce innahu sunnatun fi kulli waqtin wa akaduhu fi ramadana wa akaduhu fil ashr al awakhir minhu suka ce itikafi halal ne a kowane lokaci amma ya fi karfi a ramadana ya fi karfi kuma a ƙarshen goma ƙarshe ɗin nan ka ɗauko kwana ɗaya ne ko biyu ne ka je masallaci ka kare yaushe ake shiga itikafi ana shiga itikafi a lokaci biyu ko dai ka shiga bayan sallar asuba ka je masalla ana yin sallar asuba sai kai zaman ka ka zo kai sallar asuba a masallacin ana yin sallama to ka shiga itikafi ko kuma ka shiga bayan sallar magrib ka je kai magariba a can a kai maka kalacinka a can ka je kai magariba kana yin rana ta faɗi da kai a cikin masallacin to ka shiga wannan kenan ka kwana kai daya in ko da asuba ka shiga to sai ka kwana sannan kai daya to wanda yake son ya goma to kamata ya shiga da sallah asuba ko ya shiga da magariba don wannan lokacin ɗayan biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiga abin da ke bata itikafi fita ba tare da uzuri ba sannan kuma da aikata abubuwan da suke rubuta itikafin duk wannan suna bata shi da haka muna yin fatan alheri da addu'a ta takaice kenan da masu shiga itikafi Allah ta'ala ya ba da nasara kuma rokawa ka rokawa kanka bukatu na alheri da yan uwanka musulmi ka kuma rokawa musulmi ko ina suke a duniya cin nasara da kuma fafata wanda ake da arna Allah ya taimaka musulmi ya ba su nasara ka rokawa addinin musulunci daukaka da zaman lafiya da alkhairi ka rokawa mahaifanka da suka rene ka gafara a wajen Allah Allah ka kuma roƙa kanka arziki da zaman lafiya da alkhairi Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi